yauwa yau ina so in yi magana akan wasu matayen aure guda biyu ne a instagram waɗanda suka sa ni a gaba kuma da ku. kun gane sadiya haruna nan matan aure ne ba matan aure ba budurwa ne ba budurwa ba ba zaura ne ba ba zaura ba is none of your business ok idan kun gan post ina ku daina kiran waya don duk abin da kuke ina tsanye da shi ok idan kun gan post ina ku daina kiran waya ni duk abin da zan yi na da ubangiji na ne na farko ni bana sata bana cin hakkin mutum bana haɗa allah da wani a gurin bauta to duk abin da zan yi na da allah na ne it's none of your business okay kun da auren ku ana cin ku eh? me za a kira wannan da auren ku kuke lesbian me za a kira wannan so mind your business kun san kanku hello good morning to everyone woke up this morning, I'm so excited. I don't know why. Um, the smile on my face is real. Yeah, I mean it's for real. Anyway, I always smile and I'm always happy. But this one is different. I don't know why. I don't know why. <laughs> Maybe it's because I'm seeing my love. I don't know why. Daddy <laughs> Chizu inakwana inafata nkana lafiya masoyan sadiya haruna ina kwanan ku ina fatan kuna lafiya makiyan sadiya haruna ku sha ruwa ku ba kanku haƙuri i love my masoya mm. irin original kiss this one this one um, no be fake kiss yeah it's original mm.